ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 a yau daren sha hudu ga watan jumada al'afira shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ashirin da wanda wanda shi ne darasi na dari da talatin da bakwai za mu tashi a babi na ɗari biyar da sha takwas hadisi na dubu daya da dari da goma wanda har wayo muna karanto hadisan da al-Imam Bukhari alaihi rahmatullahi yake kurowa yana bayani a kan latuba na izani da sallama wanda wannan mako mun karanta hadisin da al-Imam Bukhari kawo yana bayani kan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke fara rubuta wasiƙa idan zai rubuta wasiƙa wannan babin da Imam buhari ya kulla a nan gurin yace babun ila qala ahlul kitabi assalamu alaikum babi ne wanda zai mana bayani akan idan ma'abuta littafi suka ce assalamu alaikum wanda lafazin assalamu kamar yadda muka yi bayani ma'anarsa ne mutuwa ta gaggawa halaka da gaggawa shine assalamu idan ma'abocin littafi yake assalamu alaikum me za a ce masa da kusan irin waɗannan karatun suka ko irin waɗannan hadisan ne sun gabata imam bukhari da haddathana muhammad bin sallam muhammad bin sallam ya ce akhbarana makhlad قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمع جابر يقول أبو الزبير المكي محمد بن مسلم yace ya ji Jabir bin Abdullah al-Ansari yana cewa sallama nasu ilal yahudi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane daga cikin yahudawa sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama fa qalu sai suka ce assalamu alaikum halaka ta gaggawa ta tabbata gare ku qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa alaikum ta tabbata gare ku kuma iyaka kenan an san da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في تنبال أنها تميد مرتني تيبشي تجي علم تسمع ما قول shin baka ji abin da suka faɗa ba ne kamar yadda wasu riwayoyi suka gabata kuma na aisha radiyallahu anha ta kautata musu harshe suke cewa kuma a samu ya tabbata gare da la'anar Allah annabi sai ya ce mata mahalan ya aisha aisha ki bisa musulmi sai ta ce ya rasulullahi alam tasma ma qalu shin baka ji abin da suka faɗa ba bane qala bala annabi ce na naji fa na ji abin da suka faɗa qararantu alaihim kuma na maida musu da ansa nujabu alaihim za a ansa mana addu'an da muka yi a kansu wala yujabuna alaina su kuma addu'ar da suka yi mana ba za a da yi a kanmu ba za a amsa ba wato mu ne kuma sun muka musu mummunar addu'a za ta kama su amma idan suka yi mana to ba zai kama mu ba wanda al'imamin nawawi ya ce ma'anar wannan shi ne cewa idan mu muka yi musu addu'a ko da tsinuwa muka musu muka nemi Allah ya kama su kan wani abin da suka aikata to musulmi za su yi addu'a ne bisa adalci ga bisa zalunci ba in har musulmi zai yi wani addu'a ga wanda ba musulmi ba to ya cancanci addu'a ne to amma su za su iya yin addu'a ta fuskar zalunci kamar yadda su yahudawar suka yi ce ce sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace nujabu alaihi mu idan muka musu za a mana wala yujabuna alaina su kuma idan suka mana ba za a ansa ba wanda wannan matsalar ta cewa in sun yi addu'a ba za a amsa ba yana kai mu ga matsala ta addu'ar kafiri shin ana an san addu'ar kafiri hasali idan yi addu'a ko ba a an san addu'ar kafiri da matsala ce wanda malamai suka yi sabani a ta idan kafiri yi addu'a wasu malamai suna ganin ba za a an shi addu'arsa ba saboda na farko addu'a huwa ibada addu'a ibada ce ba ta kuma tabbata ga kafin da haka in yayi ita ma ba ta da asali kamar kafiri ne yayi sallah ko yayi annabi ko yace ya ba da zakka bai da ba haka addu'a ta take kuma suna kafa hujja da fatan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kafiri la illa fi dalal addu'ar kafiri ba ta fadawa ko ba ce kawai a banza take zai yi ta addu'a ne ba za a samu masa ba suka ce wannan ma dalili ne akan cewa kafiri idan ya addu'a su ba a antawa a wannan bangaren kenan sannan kuma in hada da wannan wala yujabuna alaina su idan sun mana addu'a ba a antawa a kansu ba a an musu addu'a su da suke akan su kuma ɗayan bangaren suna ganin malaman da suke ganin in kafiri ya addu'a za a ansa masa suka ce dalili na farko shine shugaban kafarin ma baki daya iblis kenan ko ya yi addu'a kuma Allah ya ansa masa ce rabbi anzirni ila yawmi yub'athu qala innaka minal munzirin ce ya Allah ka wanzar da rayuwa na zuwa ga lokacin da za a tare kiyama Allah ya ce kana cikin wanda za a wanzar da rayuwar su daga ta wanda ya nuna kenan ashe za a anshi addu'a wanda ke bi kai ma shedan ba sannan suka ce dalili na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'wat al mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab kiyayi addu'ar da wanda aka zalunce shi yayi saboda babu shabanci tsakanin sa da karbuwa tsakanin shi da Allah babu shabanci amma yaji mun qawla idza da'a suna kafa hujja da shi shi ma cewa kafiri shi ma in ya shiga matsi Allah ya nuna ne ka ji a so ya ce al-mutsar ya kayyade shi da mutsarun mu'minin ba sai ce an man yuji da mutsar waye wanda ne an shi addu'ar wanda yake cikin matsi da damuwa da bukatuwa Wata Allah shi ne ke an sa addu'ar su sai suka ce waɗannan dalilai ne waɗanda suke nuna ashe kenan ana an san addu'ar su suna ma kafa hujja da fa'ida rakibu fil fulki دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون cewa mashirikai idan sun hau kan jirgin ruwa ko kan ruwa tana tafiya suka kirayi Allah idan aka samu tarnaki sai su su kira Allah da addu'a sosai so Allah kuma da shi su kuma sai an addu'a su kai su ga inda za su ci to amma su wa'annan malaman da suke cewa duk wa'annan dalilan sun zama suka ce wa'annan kuma tabbata babu dalili daya a cikin su suka ce saboda wa'annan dalilan ana kafa hujja da juna a matsayin amma shi addu'an da iblis yayi addu'an da shaytan yayi ba Allah ya ansa masa bane ba Allah ya ansa bane su a fahimtar su saboda cewa ya rabbi anzirni ila yau, mu yawmi yub'ath ka wanzar da ni wai an san da Allah ya bashi ba addu'a ne Allah ya sanar da shi ne dama can auluce yake in innaka minal munzari eh ba wai an ansa masa bane ana sanar da shi ne dama ba zai yanzu za ka mutu ba saboda inda an samu masa za a yi a ce to an karfa maka inda za a ansa inda addu'ar ce aka ansa za a ce masa an karba masa addu'ar kamar yadda ya zo a wasu wurare cikin alkur'ani wanda ya addu'a sai a ce an ansa masa wa ayyuba inna da rabbahu an yi masani yuzuru wa anta arhamur rahimin sai ce fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa hijrahu haka nan shi ma wazan nuni idahu mughaliban wa dhanna an lam naqdir alayhi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin yace fastajabna lahu fanajjaynahu min al-ghammi wa kadhalika min al-mujrimin wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadhurni fardan wa anta khayrul warithin yace fastajabna lahu to in hada an shi addu'a mata dace an anka masa to amma wa'annan fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahu ba an samu Allah ne in yi gaza ma zai tsira da su in Allah ya tsira da su sai su koma kana shirka kace ga kenan ba an san adan sa kai ba dan haka kafiri ba a an san adan amma kamar da faɗa jumhurin malamai suna ganin za a an sama kafiri shehul islam ibn taymiya da wasu malamai da yawa amma ibn ashur mai tafsirin eh, qur'ani shi ya kafu akan cewa ba a an san addu'ar kafiri kuma gaskiya ni na fi gamsuwa da bayanin wannan baya nuna cewa idan mutum ya zalunci kafiri ba zai iya mummunan addu'a ko kuma Allah ya masa sakayya ko wani hukuma ba mutum ya zalunci kafiri dama akwai hisabi ranta tashin kiyama idan kuma dama Allah ya kaddara idan mutum ya zalunce shi ga abin da zai biyo baya sannan kafirin ya addu'a ya dace wancan wani abu ne ba. amma kuma yana nan a rubuce amma addu'a ibada ce wanda kuma ba ta tabbata sai ga wanda yake mumi ko wanda yake da wanda yake kuɗi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha na ji maganar da suka faɗa mujabu alayhi mu addu'ar mu ana anta wala na alaina addu'ar da suka yi mana ba za a amsa ba to malamai suna kawo wannan matsalar cikin babin istisqai idan za a je roƙon ruwa shi za a iya zuwa da ahlul kitabi idan musulmi za su je su rufe ruwa shi za su ke zuwa da ahlul kitabi su ce to ko kuma wasu azzamiyun ahlul zimma su ce kuma ku bi mu kuma ku sa baki a yi addu'a an yi ta sai kawo sannan idan kafiri ya yi addu'a musulmi zai iya amin idan ya zama to kafiri ne ya addu'a musulmi zai iya yin amin ya ce Allah ya karba wasu malamai suka ce duk da addu'ar sa baya ba a kafa. to amma idan yayi addu'a musulmi zai iya yin amin matukar ya kasance cikin addu'an nan da yake ba wani ne yake kira ba Allah ne yake kira so sai ya zama to kenan amin din da mutum yake faɗi addu'ar da ce ake son a ansa ba addu'ar shi wancan ba saboda mutum kamar yana cewa Allah ka ansa abin da yake faɗi ne sai zama to addu'ar shi musulmin shi ne ake izina da shi ba abin da shi wanda yake roƙa da zatin ba dan haka matsala ce ne wacce take da dan wannan a ciki imam al-bukhari ce babu yufarru ahlul kitab yufarru ahlul kitab fi tariq ila adiyatina wannan babu ne kuma da yake bayani akan yufarru ahlul kitab babu littafi, ahlul zimma za a sa su su koma gefen hanya za a matsar da su zuwa ga mafi kunci a cikin hanya imam al ce ta haddana abu nu'aym الفضل بن ربيع قال حدثنا سفيان قال عن سحيم بن ابي صالح قال عن ابيه ابو صالح شكوان السمان قال عن ابي هريره يجي هذا يقول لك ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره يقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا تشوى اذا لقيتم المشركين لسنا لكم حدود المشركين في الطريق عنيا فلا تبدؤوهم بالسلام الله عليه وسلم واضطروهم إلى أديتها kuma komar da su mafi kuncin hanya wato ku kuma su gefen hanya kenan wasu suna cewa to idan ya zama to ma'abota littafi da Allah madaukakin sarki yace la yadhaqukum Allahu 'ala alladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi Allah ai bai hana a kai ta musu ba to yanzu wannan yana haɗuwa a ce ana kyautata mutum kuma a da shi gefen hanya malamai suka ce tabbas ai kyautata masa daban mai da shi gefen hanya daban suna haɗuwa ba sa cin karo da juna saboda ya koma hanya ya san akwai bambanci tsakanin wanda yake mumini da wanda yake kafin idan ya fahimci akwai bambanci na wanda Allah hakan zai iya sa shi ma ya idan ya fahimci ba daidai suke ba ko qur'ani da ma ya nuna mana ba a hada mu'mini da wanda ba musulmi ba fa naj'alul muslimi da kal fa naj'alul muslimi da kal mujrimi musulmi baya ba a hada shi zama dai da wanda ba ba musulmi ba dan haka za a komar da su gefe sannan kuma idan akwai bukata a kyautata musu a kyautata musu ba sa cin karo da juna qala babu ba yad'u lil-dhimmi imam al-bukhari ce wannan ba zai mana bayani akai kayfa yad'u lil-dhimmi yaya za a yi wa al'ilmi wanda yake ba musulmi ba amma yana zama a ƙarƙashin dolar musulmai yaya za a masa addu'a in an tashi masa addu'a qala hadathana sa'id bin talib qala hadathana ibn wahab qala akhbarani asim bin bin hakam qala innahu a yahya ibn abi amr ash-shaybani qala an abihi قال عن عقبة بن عامر الجهني يا قرود عقبة بن عامر الجهني صحابي لا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم يا عقبة بن عامر الجهني يا بتقولون ولي مثل سن حدنا ولي مثل مر برجل يا بتقولون ولي مثل هيئته شكر مسلم هيئة مسلم sai ka ce musulmi ne irin shigar da ya yi fasallama uku bin amir sai mutum ya yi ma uku bin amir sallama Farad da alai sai uku bin amir ya mai da masa da sallama ya ce wa alaika wa rahmatullahi wa barakatu sallaman nan da kamini ya tabbata gare ka wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkarsa wa qala lahu al-ghulam yaron da ke tare da uku bin amir sai ya ce masa innahu ne. ai wannan ba tare shi ba musulmi ba ne ba koma hukumar sai hukuma ya tashi ya miƙe fata bi'a ya bi mutumin nan hatta a zaraka hu hayyacin mata fa qala yake mata inna rahmatallahi wa barakatuhu ala almu'minin Lallai rahmar Allah subhanahu wa ala, wa barakatuhu da albarkarsa ala almu'minin suna tabbata ne kawai ga mu'mini lakin aqala Allahu hayatana wato na zan yi wannan addu'ar da ne maka na yi buci fi shi ba na ka bane lakin aqwala Allahu hayataka ina maka roƙon Allah Allah ya tsawaita ranka wa aktsara malaka Allah ya yawaita dukiyarka wa waladaka Allah ya yawaita ƴaƴanka amma rahama da albarka kan ma naka bane wannan shine fahimta kullu min alim wanda haka take nuna kenan ba za a yi masa sallama a ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine fahimtar hukumu bin an kuma malamai suna cewa wannan irin addu'an da na cewa aqala Allahu hayataka wa akthara malaka wa waladaka ana yi ne ga wanda aka san baya cutar da addini idan mutum an tabbatar mutuncin addini ne yana ba addini zaman kasa to ba a yi masa irin wannan addu'a amma wanda aka san yana zaman lumana da zaman lafiya da mummuni kuma baya cutar da su hasali ma kila ma yana amfanar da musulmai to ana iya masa irin wannan addu'a. Lalle حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان من شيء وانا شيء فهمت هو من عامر لا هو بقى وسو كما عبد الله بن عباس وانا قال حدثنا ابو نعيم الشيء الفرد من كيف قال حدثنا سفيان سفيان يا بابا الاباري قال عن درار بن مرة يا فرقنا درار بن مرة عن سعيد بن جبير لك سعيد بن جبير قال عن ابن عباس قال سعيد بن جبير عبد الله بن عباس ياتي لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك وفرعون قد مات عبد الله عباس يجي لو قال لي فرعون da a ce fir'auna zai ce mini barakallahu fika a kaddara a ce fir'auna da rai fir'auna ya mutu amma a kaddara fir'auna na da rai sai fir'auna ya ce mini barakallahu fika qultu ni ma da zan ce kai ma albarka ya tabbata gare wa fir'aun qad mata la hali fir'aun ya riga ya mutu wato kare ce dan shi a bin Abbas sai ganin laifi ne inda misali mutum za a yi masa da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sannan tare ya maka irin wannan sallama ka ce masa kai ma wa alaikum assalam wa rahmatullahi tunda rahmar Allah subhanahu wa ta'ala banta ga ba inna ne ne ربنا وفئت كل شيء رحمة وعلما وفئت كل شيء رحمة رحمة الله تعالى وشكومي da musulmi da wanda ba musulmi ba kafiri ko koma wane da wanda ma ke cutar da addini Allah na masa rahama Allah na masa rahama sannan kuma Abdullahi dan Abbas yana ganin ko da albarka ne za a Allah ya masa albarka dan wannan za a yi ma irin wannan يتي وعن حكيم بن ديلم عن كرمولة حكيم بن ديلم قال عن أبي بردى يتي أكرمولة أبي بردى قال عن أبي موسى يتي أكرمولة أبي موسى بابا سجيرا وبرد بن أبي موسى يتي أكرمولة ما حكيم قال كان اليهود يتي يهود أرسل كثم يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم من أدوى في أتشاوى مرحبا النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم da kawai fatan annabi ya ce musu yarhamukumullah ya zo gurin annabi ce atishawa tun da gaisuwa sun san yadda ake gaisuwa shi ne a ce musu yarhamukumullah idan ya ce alhamdulillah to da su ma sai su zo kusa da annabi sun alaihi wasallam atishawa su ce alhamdulillah fatan su annabi ya ce musu yarhamukumullah abin da suke neman kenan فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله Allah ne ya shirya da ku wa yi su ne ku bada ko ki kyautu da al'amuran wato ba a ce musu yarhamu kallah shi za malamin ke cewa abin da ya fi shi ne kada a yi musu addu'a da ya rahama kada a ce yarhamu kallah ko rahima kallah ko alaika rahmatullah kada a yi musu irin wannan saboda kaga da ya halatta ne misali a ce musu alaikum assalamu wa rahmatullah to dai annabi sai ya ce musu yarhamu kallah amma sai annabi yayi uduni ya ce masa yarhamukallahu sai rika ce masa ya hadikumullahu wa yuslih balakum amma kamar yadda muka ce Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu zai ganin laifin haka Allahu a'lam sannan Imam al-Bukhari ya ce babu idan sallama ala an-nasrani wa lam ya'rif inda mutum ne ma na tsari sallama bai san ba wani tsari ba yaya zai yi. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال عن أبي جعفر الفراع قال عبد الرحمن قال تمر ابن عمر بن سراني عبد الله بن عمر رضي الله عنه يا بن عمر بن سالم فسلم عليه لا يذكر عمر كلمة سلم فرد عليه سيميد سلمه fa ukhbira annahu nasrani ya ka gaya wa abdullahi ibn umar cewa fa nasari ne falamma alima raja'a abdullahi ibn umar ya tabbatar cewa lalle ba nasari ne sai ya koma fa qala rudda alayya salam ce mai da sallama ta ta wannan ne shi saboda kawai su nuna ba a fara yin sallama ga wanda ba musulmi ba ba a fara yin sallama ga wanda ba saboda haka su saboda tsantsenin nasu in ma sun yi bisa kuskure sai ce a maida musu kayan su qala babu idza qala fulanun yakuri kasalam Wanda babin yana mana bayani ne akan idza qala inda za a ce mutum fulanun yakuri kasalam wani yana maka sallama sai ya mutum zai ansa qala hadathana abu nu'aym qala hadathana zakariya قال سمعت عامرا يقول حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عامر بن شرحيل الشعبي يلا شوى ناجي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يلا شوى إن عائشة تحدثت شوى أمنا عائشة رضي الله عنها يا باشي يا باشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا شيمة جبريل يقرأ في أو جبريل يقرأ عليه السلام قال كجبريل نمينا مجد اللمر قالت وعليه السلام ورحمة الله عائشة تتأذى تشيشي ما أنه جعل الله يتبت بريش لرحمة الله wanda wannan hadisin kusa mun karanta irin shi gaba ko lafazi da yazo cikin sunan Abi Dawud wani mutum ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah mahaifina yana miƙa maka sallama inda abi ya karo alaika sallama mahaifina yana maka sallama Annabi sallallahu alaihi wasallam wa alayka wa ala abika salam wanda wannan na tabbatar da cewa idan mutum zai yi mi gaisuwa gari ga ita sai ka fara yi masa sallama sannan ka yi sallama ga wanda ya kawo gaisuwa wanda ya aika da sakon gaisuwan sai a yi masa shi ma sallama cewa alaika wa alaihi salam wa rahmatullah ce babu jawabin kitab daga wannan kusan wa'annan bayanan da suka gabata suna bayani ne akan yadda ake sallama da baki to idan mutum an rubuta masa sallama ba mutum ya rubuta maka text message ko ya aika maka da sako a rubuce yana maka sallama idan za ka maida masa ya za ka shi ne jawabin kita babu jawabin kita babu da ke gana kan yadda ake reply ɗin takarda kan rubuta mutum wasiƙa yadda ake ke haddasa na ali bin hudayr dan ka san na abubuwan gaba ki dai akwai da cikin gudunin shi wani zai ce eh, to a turin jihar ko amma ko mallan da ga inda ake rubuta address ga inda ake rubuta receiver ga waye ga waye a cikin dama can ana rubutawa أنا أروت توسيم وأنا أروت تكتب قال حدثنا علي بن فتن قال أخبرنا شريك بن عبد الله القاديك قال عن الأقراص بن زريع قال عن عامر سيقرؤون لدى عامر بن شرائين الشعبي قال عن علي بن عباس ويقرؤون لدى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس إلى شوى إني لأرى لجواب الكتاب حقا كرد السلام ni fa a ra'ayina ina ganin li jawabil kitabi haqqan mayar da yar replying kamar da ka ansa takardar da aka rubuta gare ka kai replying to fa akwai haƙƙi ka raddi salami kamar yadda inda za a yi maka sallama da baki dole ne ka ansa to hakan nan idan an rubuta maka sallama to dole ne ka ansa ya Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da haka akwai haƙƙi idan an rubuta maka sallama to kame da sallaman nan to yanzu imam bukari zai kawo mana a takaice abubuwan da suke da alaka da rubutu wasiƙa inda za a rubuta mutum wasiƙa ya dai an ya ake rubuta wasiƙa shi ne ce babu kitabatu babu lissafi ila nisa'i wa jawabihinna babu ne ke bayani akan fita alkitaba rubuta takarda ko wasiƙa ilan nisa'i zuwa ga mata wa hinna su ma kuma idan an rubuta musu za su mai da ansa su yi line شموتا وغنيم أي تابوت الوزيدة قال حدثنا أبو رافع حقي بوعى نسكة دواء أبو رافع أما يا كما ابن رافع ابن رافع محمد بن رافع بسم الله الذي تابوني سيدة كتكين من يبع سبوت هذا إبادة قال حدثنا أبو إسامة جاء أبو إسامة مال بن إسامة جنيا رب العبالي قال حدثني موسى بن عبد الله موسى بن عبد الله مقبولين قال حدثنا عائشة وحدثتنا عائشة بنت طلحة يجي عائشة بنت طلحة تابع الأباني قالت عائشة بنت طلحة تجي قلت لعائشة na ce wa Aisha na giya wa Aisha na ce wa ana fi hijriha ina ɗakin ina karkashin renon ummu na Aisha radiyallahu anha ita wannan Aisha bintu diyar ummu diyar abubakar siddiq diyar ummu kulsum ummu kulsum diyar abubakar siddiq kaga yar uwar aisha ita ce ta haife ta yar uwar aisha ita ce ta haife ta saboda ka anti take ga aisha ba anti aisha take gare ta saboda ka aisha ta rayu ta kamar da ta rayu amra binta abdurrahman to ita ma wannan malama ce saboda ta zo na a gidan ilimi ta samu ilimi shi da take cewa na gaya wa umar aisha wa ana fi hijiri ha ina cikin ina karkashin renon wa kanan ya ya'tuna ha min kulli misr mutane suna zuwa gurin aisha daga garuruwa da dama daga ko ina duk wani kasa ta muzurmi ana zuwa gurin aisha ana wata tambayoyi dan ka san duk wanda Allah ya bashi ilimi to Allah ya dauke shi ko da mace ce da ka ga dole a amfani da abin da ke tare da ita na ilimi cewa kanan ya ya'tuna ha min kulli misr mutane suna zuwa neman fatawa a gurin Aisha suna zuwa neman ilimi a gurin Aisha suna zuwa saboda Aisha wa sallallahu anha kamar da Imam Zahabi ya faɗa zai wahala ka samu wani fanni na ilimi face ta kware a ciki abin da ya shafi ilimin gado abin da ya shafi ilimin larabci abin da ya shafi hadisai abin da ya shafi Qur'ani abin da ya shafi gado abin da ya shafi likitanci ko na Aisha ta yi fice a cikin wannan fannoni da aka mutane suna zuwa gurin daga daga garuruwa daban-daban fakana shuyukh yan sabuni ni makani mina tace dattawa idan sun zo sukan yi kindazo su zo su same jifa jifa dattawa kenan wakalar shababu ya ta'aqqawni su kuma matasa sun doke ni kamar 'yar uwarsu fassara ɗaya kenan ko kuma ɗauke shi da ta'aqqawni wato dukan kirdaje ne suna da fata na baya haduna ilayya suna mini kyauta mutane idan sun zo wurin aisha suka zo neman ilimi to wannan karama ce ta a bata kyauta wanda hakan ke nuna inda mutum zai je gidan mutane ko gidan wani malami ko wani abu babu laifi ne malamin bai ji wani abu ba babu laifi a ba wa waɗanda suke gidansa wani abu wannan yana daga cikin kyautatawa wanda zai iya buɗe zuciyar malamin zuwa ga wanda ya zo neman ilimi to sai ta daga kyautata ma ita Aisha saboda Aisha ta samu ta ji daɗi gashi ba ita ake ba amma tunda ana ba maka bakiyarta to za ka ji daɗi wa yaktubuna ilayya min al-amsar sannan idan sun koma za ka ga ana rubuta mini wasiku daga garuruwa su rubuta mini wasika ce to Aisha bin Talha ne ki faɗa game da abu kaza dan ka zai ita ma malama ce fa aqulu li Aisha idan sun rubuta mini takarda sai in ce wa Aisha ya qala yake Gogon ke na gobe na ce tana gogonta ne goya an tunta ta ai an ci turanci eh, nan ta ko yau ba ma da ta to sai da ce illanta ya inna ki samu kulan wa hadiyatu ga takardar da wani ya rubuto ga kuma kyautar da ibada wata kunu ni aisha aisha take cewa sai umuna aisha ta ce mini ai bunayya ya ce iyata fa ajibi to ki an zaba da wannan duba na aisha ne za ta ce mata ki ansa saboda ka san ita ma ta kai matsayin da take iya bada ne take iya bada ansa sai na aisha ta ce fa ajibi ki bada ansa wa afibihi sai ba ki taka masa kan kyautar da ya miki saboda sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam shine idan an baki kyauta to kai ma kan yi ka bada tukici wani lokaci wanda aka bada kyautar sai bada abin da ya fi karfin abin da aka bashi wanda shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu in sun zo za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta to sai su fita su gani me za a ba mu Shi ne yake so sai ya samu abin da yake kusa da shi zai ibada ya san insha Allah abin da zai biyo baya ya fi abin da ya ibada wani lokaci ma mutum in ya zo ya ibada annabi ya bani ya ce ka ji daɗin wannan kyautar sai ta ka yarsu da ƙara zai sai ƙara masa shi ga shi shi ya kawo kyauta ba amma kuma annabi zai bashi to shi ne ka'idar kyauta a addini man sana a ba ka fa ku. wanda ya maka wani ma'arufi ya kyautata maka to kai ma ka maka wani sakayya alibi ce wa illam tajibu ma tukafi'u ke fada ulau in ba ka da abin da zaka bada na tukunci to ka masa addu'a hatta idza zalantum annakum a kafa'tum sai ku ta masa addu'a kai masa addu'a kai masa addu'a har sai shi ma ya ji ka wanda ya masha Allah ya saka to ana son yi haka to Aisha sai suke ki an samu su mana in kin an samu kuma ke ma ki ne da musu da wani abu a tare da safan Ba in lam yakun indaki sawa amma idan kin kasance ba ki da abin da zaki bada a abai ki sai in ba ki ba su idan an ba ta kyauta ke kyautar na ta amma lokacin da za ta ba ta kyautar za ta kai da za ta in ba ta da shi kuma Aisha za ta ba ta wa qala fatu idan ba ta da shi umma Aisha ce ta ba ta wanda mahallin shahid ana gudun shi ana rubuta wasiƙa ɗalibi yana iya rubuta wasiƙa zuwa ga malamarsa ita kuma in aka rubuta mata wasiƙa za ta iya ansawa wanda ba laifi ba ne mawul kare ce babu kai fa yuktab sabrul kitab wannan babu abin da zai koya mana yaya ake rubuta farkon littafi farkon wasiƙa in za a rubuta ya ake rubuta da me ake farawa idan za ka rubuta leta da me za ka fara قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك إسماعيل بن أبي كويس مالك بن أنس يا قوم الأبالي قال عن عبد الله بن دينار قال أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه عبد الله بن دينار يتي عبد الله بن عمر dan sahabi kenan radiyallahu anhu kataba ila Abd al-Malik bin Marwan ya rubuta wasiqa zuwa ga Abd al-Malik bin Marwan Abd al-Malik bin marwan bin al-hakam ya rubuta masa wasiƙa yubayi'u yana masa mubaya'a lokacin mahaifin marwan bin mahaifin abdul bin marwan ya rasu wato marwan ce bayan ya rasu ranar da ya rasu sai aka yi mubaya'a ga ɗansa abdul malik wannan wanda idan baka manta ba akwai lokacin da kawo tarihin mahaifin nasa marwan bin bayan ya zama khalifa ya rubuta wasiƙa zuwa ga Abdullahi dan Umar wannan yake ce masa ya Abdullahi dan Umar anta sayyidul muslimin wa ibn sayyidil muslimin kai shugaba ne na musulmi dan shugaba yace ka zo zan sauka daga kujerar nan nawa in maka baya a kalma kai ne shugaba saboda mutumin fare ne farwan bin al-haq sai daga cikin khalifofin banu umayya yace ka zo in sauka maka daga wannan kujerar kai ka hau sannan ni in maka mubaya abdullahi dan umar yace to kai fa dan suna bi ahli al-mashriq ai iraki su kuma mu yi yaya da su ina misali na yadda zan karba to akwai ɗan ɗan tawaye da suke can iraki su kuma ya za mu yi da su marwa da bin bin al-hakam yace masa luqatinu ai duk wanda mai mubaya'a ba da ba hukuncinsa a yake shi har sai sun mubaya'a abdullahi ibn umar yace mata ma yasum an al-arab danat fi 70 sana wa yuktalu aini ba zan gane birge ne ba a ce larabawa su mika wuya gare ni in mulke su shekara 70 amma a ce daga karshe a ce an kashe mutum ɗaya saboda ni to wannan ba zai birge ne ba ba zan bari wani dan mulki a kashe mutum saboda ni ba a cikin kayan ta Allah ya tafi to ne bayan yin rasuwar wancan mahaifin nasa sai aka mu baya a ga ɗansa abdulmalik bin marwan to sai abdullahi dan umar ya rubuta wasiƙa zuwa gare shi yuba ya yana ma ɗansa shi ma mu baya ba ka taɓa ilai sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga abdulmalik yake ce mata bismillahir rahmanir rahim da haka aka fara littafin suna Allah mai rahama bin jinkai li abdul zuwa ga abdul amirul mu'minin shugaban mu'minin wanda wannan abin da ke nuna wa kenan ashe za a iya farawa da wanda aka rubuta wasiƙa amma mafi yawa wasiƙun da za mu zo mu gani suna farawa ne da wanda ya rubuta wasiƙa kamar yadda kuka karanta a wancan wasiƙa da nuna Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ga ga Hirakla azimur ruh yace maka min Muhammadin Abdullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ila Hirakla azimur ruh ya fara yace daga manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sharaf al'azim kamar da wurin abdullahi na wanda ya fara da nashi wanda ke nuna kenan kowanne za a iya farawa da shi yace amirul da bin abdullahi ibn umar wannan wasiƙa ta zo daga abdullahi dan umar sai ce salamun alayka amince ta bada gare ka salamun alayka kaga sai zo da nan kira yace assalamu ba, wanda malamin suke wannan yayi a gurin sallama sai zai iya sallama yake salamun alaika ko assalamu alaika abinda dai ba a son irin sallaman da muna nan ba ake yi yanzu salamu alaikum salamu alaikum wanda ba sallama ba ne kuma assalamu alaikum ko salamun alaikum babu laifi idan mutum ya ruwa wanda ya zo cikin Qur'ani ko salamun ala nuhin bil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun سلام على إلياسين سلام على المرسلين وقرآن الله يجيب وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم لا يوم السلام عليكم kuka ce assalamu alaikum kuka ce salamun alaikum kowanne mutum da iya yi a lokacin da ake sallama da gaisuwa sai abdullahi ya kuma ce salamun alaika fa inni ilaika ko inni ahmadu ilaika ina kamar mutum ne ji ina taya kamar nan, ina maka godiya zuwa ga Allah shi ne ahmadu ilaika Allah ko ahmadu ilaika Allah ko ahmadu Allah ilaika ko wani ana fita. kamar ce ina taya kamar nan, ina gode wa Allah ne baka ina ina taya ka gode wa Allah ina taya ka gode wa Allah fasara dai kenan Imam Al-Khattab yace ina godiya ga Allah godiyar nan ta kai gare ka wasu suka ce ma'anarsa ina godiya ga Allah tare da shi amma a ɗauke ta, a matsayin ina maka ina gode wa Allah ko kuma ina taya ka gode wa Allah zai ɗauki fito da ma'anar idan ka gama mutum ya zo Allah ya bashi wani abu alhamdulillah ina ba ina gode wa ina maka godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fa inni ahmadu ilayka Allah alladhi la ilaha illa Allah da babu abin da ake bautawa da gaskiya ba ce shi وأصر sami بالسمع والطاعة kuma ina ni ka wuya gare ka ina tabbatar maka da zan maka zan ji kuma in maka biyayya ala sunnatillahi wa sunnati rasul a bisa sunnar Allah da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine shar'i ga wanda za a yi masa mubaya'a wanda shugaba wanda za a masa mubaya'a zai zama shugaba da zai hukunci da littafin Allah da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam bi mastata amma gurgurdan abin da nake iyawa wanda wannan abin da yake nuna ba kenan yadda ake fara rubuta wasiƙa sannan imamu bukhari ce babu amma ba'd wato idan ka rubuta wasiƙa to akan yi fasali da amma ba'd lokacin da za ka rubuta wasiƙa kamar yadda in za ka yi zance in ka gama kai alhamdulillahi salatu wassalamu ala rasulillah kafin ka ci gaba da zance sai ka dan saki layi sai amma ba'du to bayan haka to bayan kuma bayan haka wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda liman bukari a cikin sayi bukari ya babi guda ya kulla a cikin sayi bukari ce babu amma ba'ad Babu da ke bayani akan amma ba'ad dan ka san yadda malamai suke bibiyar sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi masu yawa su kawo a karkashin wannan babi cewa idan ka zo kana zance to ka ce amma ba'ad kuma haka ya zo a sunna ba wa ba'ad ba Za ka ji wani in ya kawo sai ce wa ba'ad wani kuma in ya kawo sai ce sun amma Ba'a. amma abin da ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ne amma ba'ad da kwamisa, haddathana qamisa ibn uba kenan qala haddathana sufyan qala an zaid bin aslam qala yace arsalani abi ila ibn umar shi mahaifina ya aike ni zuwa garin abdullahi da umar fara aituhu yanku sai daga mahaifina yana rubuta bismillahir rahmanir rahim amma ba'ad sai fara da basmala wanda wanda ita ce suna ta fara rubutu a littafi fi fara da bismillahir rahmanir rahim wanda sau da dama za ka ga malami in za su fara rubuta littafi sai su fara da basmala masu sharhi idan sun zo sai ce ana farawa ne da basmala saboda wancan hadisin da yake cewa kullu amrin da lillahi wa bi bismillahi fa huwa abtahu amma ba shine dalilin da malamai suke farawa ba dalili shine magabata tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin magabata idan za su fara suna farawa ne da basmala بسم الله الرحمن الرحيم نعم. حدثنا روح بن عبادة كم روح بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو أسامة قال عن هشام بن عروة قال رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم هشام بن عروة هشام بن عروة من الزبير وده يا dan abdullam dan yaron urwa bin zubair ne wanda urwa da shi da dan uwansa abdullahi suna zaune ne tare da umma aisha asma'u yar uwar umma aisha ita ce ta haife su to sun zo da gidan manzo sallallahu alaihi wasallam dakin aisha sai zaman to sun samu daman ganin wasu kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shine hisham bin urwa ke cewa ru'aytu rasaila na ga wasu sakonni min rasailin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sakonni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rubutawa kullaman fadar kissa duk sanda wata kissa aka kare wata kissa qala amma ba'd sai ce bayan haka wato da haka ake tafsiri duk sanda aka yi wata kissa sai a ce amma ba'd da sai a ce amma ba'd wanda wannan hadisan abin da suke nunawa muhimmancin yin amfani da wannan lafazi na na amma ba'd kuma ya kamata ne a lokacin da za a ke wa'annan rubuce-rubucen yadda ya zo za a yi sallama za a ce bismillahir rahmanir rahim a yi assalamu alaikum wa rahmatullah ya kamata a lura da cewa bai dace ba Abin da mutane suke a wannan zamani wanda za ka mutum a lokacin da zai yi sallama sai ya zo rubuta slm wannan bai dace ba wannan ba a izina da shi a matsayin sallama gara gara a ce ma mutum ya ce salamun yawwa ya ce salamun dan wasu malamin suna ganin babu laifi irin shan mamu sallar kudayi yana ganin babu laifi idan aka takaita wajen yin sallama mutum ya ce salamun wato takadiri shi da salamun alaikum sai zama to salamun alaikum kamar yadda dai ibrahim alaihi salatu salam shi ma ya bai da an ga mala'iku a lokacin da suka fi zafar wa alaihi fa qalu salaman qala salamun ƙaunin ƙaunin to suna ganin babu laifi inda mutum zai yi wannan sallama ke salamu amma kuma llm shi kadai wannan kusan ah, ba sallama ba kamar yadda ita misali lokacin da mutum zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda wasu rige rubutawa da kuma ya rubuta faw a cikin bracket wannan ya kamata mutane da barkin wannan abubuwa ba daidai ba ne faw hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin wannan a larabci za ka kasar rubuta sodun lamun ainihin mimu wasu al'ama wato sallallahu alaihi wa sallam ke da abbreviation ɗin sai a rubuta sal'ama duk da aka yi kawalar da biyu sai a ce sal'ama sai a rubuta sal'ama ba ɗalibai suna in kare wani so a bai kamata ba shi yasa in ka dubi littafin hadisi kakaf ahlul hadisi ahlul nabi wa illam yas'abu nafsahu an fasahu sahibi za ka ganin suna abribiye da sallan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam za a rubuta shi da sallallahu alaihi ko da so goma ko zai wuce cikin hadisi haka za a yi salati gare shi ana masa sallama saboda hakkin sa a gare mu ya dace a masa yawa amma SLM ASLM da kwata ko da amma mutum ba daidai bane ya ya ansa sannan imam bukhari ce babu sadr rasail bismillahir rahmanir rahim babu da ke bayani akan cewa fadrur rasail abinda ake fara wasiƙa da shi shine bismillahir rahmanir rahim shi ake fara buɗe wasiƙa قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا ابن ابي سنان وانا كاكا مو نام يرو فورمال لتا ده فورمال لتا كده za ka rubuta wasiƙa amma ka gada musulmi da shi za ka fara basmala bismillahir rahmanir rahim قال حدثنا ابن ابي الزناد قال عن ابي قال عن خارج بن زيد قال عن كبراء آل زيد بن ثابت ya karbo Khalid ibn Zaid ya karbo an kubara ali Zaid ibn Thabit daga manyan manyan dattawan gidan Zaid ibn Thabit wanda Zaid ibn Thabit yana cikin wanda ke rubuta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yana rubuta wahayi da kamar yadda yake rubuta wahayi haka yake rubuta kunni na Annabi sallallahu alaihi wasallam da wasiƙunsa to ɗansa Khalid ibn Zaid sai yake cewa anna Zaid ibn Thabit lalle mahaifinsa zai bin sabit ya karbo daga kubara ali zai bin sabit manyan gidan suna cewa zai bin sabit kasaba bi hadhihi risala ya rubuta wannan wasiƙa yake cewa bismillahir rahmanir rahim suna Allah mai rama mai jin kai li abdullahi zuwa ga bawan Allah muawiya ta amirul mu'minin ya rubuta wasiƙa zuwa muawiya amirul mu'minin bin zaid bin sabit daga zai bin ya ce salamun da amirul mu'minin wa rahmatullah Amincin Allah ya tabbata da gare ka ya kai shugaban mu'minai wa rahmatullahi da rahmatsa fa inni ahmadu ilayka Allah ina taya ka gode wa Allah alladhi la ilaha illa hu Allah da babu abin da yake tunce abota masa face shi amma ba'd to bayan haka kaga sai ya hada maka da yadda ake fara rubuta wasiƙa idan kai maimakon kace ce ne a musulunci cewa za ka yi amma ba'ad ne shi ka ce amma ba'ad sai ji haddana muhammad al-ansari قال حدثنا أبو مسعود الجري قال سأل رجل من الحسن يجي ولي مسيح ياسم به الحسن البصري عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم كما ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم قال في حسن تلك سجود الرافعين أي بسم الله الرحمن الرحيم ده شيء أكيد فارغ جود جود وثيقا لا أرسل za ka so lokaci za mu tsaya a nan abin da makaranta daidai Allah ya zama lafiya shi da kuskure ya daga su sami وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yana da ɗan uwa wanda ba mai yana da suka za su mai addu'a mutum ce idan misali ɗan uwan mutum ne suka zo ba musulmai ba ne sai suka zo za su yi ma mutum addu'a saboda kira wani abu na farin ciki ko wani abu na bakin ciki shi ne ya same shi shi zai iya bari su masa addu'a shi ne kamar da malamin suke cewa matukar ya zama to Allah za su roka ba wani Allah ba to mutum na iya barin su sai yi amin a matsayin shi ne addu'a da yi cewa wannan Allah wannan abin da ya faɗa Allah ka amsa babu amma idan ya zama tun za su kirayi wani Allah ba ya dacewa mutum ya bari ya fita kan addu'a sai za a musamman da wajen da musamman za da ka shi kiran yi da su amma da shi da eh, yi da sunan wani da yi. da yau ne da wannan da ne da da da da ya da ba a ba wanda abu da da ya rubuta da shi yake kan Allah yana roƙon Allah da ya gama sai ce ya roƙa ne da sunan wani wanda wani nan kuma in dai annabi Isa ne alaihi salatu wassalam ai mai daraja ne haka ne wa sai zaman to kamar dai wanda zai ce dan darajar annabi kamar yadda zai zai ce dan darajar annabi da sauran amma da misali shi ne yake kira san yake kira alaihi salatu wasallam haka wanda bai dace ba wanda bai dace ba Thank

to shi ne zai ce ya haƙiƙu da Allah ko Yusuf ba ko to amma yanzu shi Allah ba ya ce musu yarhamuka Allah balle zai ce ya da Allah ko Yusuf ba zai ce musu ya haƙiƙu da Allah ko Yusuf ba da haka idan misali musulmi ne zai yi atishawa sai ce masa ya haƙiƙa Allah ko Yusuf ba da wanda ba ta damu ya ce masa yarhamuka Allah ya ce ya yarhamuka Allah

in dai san mayan sa kamar wanda za a yi mutum za a yi mutum sallama maimakon ya an zasu ya ce barka ne to shi ne ma nake cewa su shi ya masa da siya ko bai ji ba har ya koma aka dan samu wannan haka to shi ne shi kuma daidai da mutum sallama wannan ya dace to abin da muka faɗa shi ne idan mutum ya zama ana masa sallama baya ansawa to shi ke da laifi sai a cikin wajen sallama kai a lokacin da kake sallamar nan kana samun ladan sallama sannan kuma wanda ke ansa masa wanda ke ansa maka sallama ya fi shi alheri eh, kamar da wani riwaya ta zo malakun ayyamini wani malakiki daga hannun damansa shi ne zai rika ansa maka kai kuma da haka mutum ko da bai samu sallaman bai samu bai samu ansa ba ya ci gaba da sallama babu ne wani lokaci kuma mutum na iya zuwa maslaha cewa to idan mun misali na je ina ci gaba da mun sallama zai ci gaba da samun ne amma ko da dama in ka ga mutum yayin wannan tabiri to ya fushi ne eh, fushi ne zai ce to ai yanzu gara ma a daina masa saboda saboda kada kada a fashi ya ci gaba da ne amma gara ka ci gaba ne kai kana samun ladan ne alaikum salam akramakum allah da mu alaikum salam mutum da ke da da Thank you. dubu ɗari sai ce kowane wata za a fito da dubu sha biyar idan mutum bai bai dawo da dubu dari da sha biyar kan idan zai dawo da kudin gaba ɗaya ƙarshen wata sai ya dawo da dubu dari da sha biyar in ko zai rike dubu dari din to kowane wata zai kawo masa sha biyar wannan gaskiya da wannan suran zai kan bai halatta ba tunda kaga ba kasuwanci suke yi ba rance ya bashi kuma duk wani rancen da aka bashi duk mutumin da ya bada rance to baya halatta ya amfana ba ma wai ya ƙara wani abu a cikin wannan yana shiga shiga abin da malami ke cewa ribar duniyon ribar duniyon riba ta akwai akwai riba ne biyu ko akwai ribar duniyon akwai ribar duniyon to ribar duniyon shine mutum ya bada bashi sai ce to ka kawo min abu kaza wanda bil ijma'i haramun ne a wurin malami babu tafani ko kuma mutum ya bada rance sannan a zo ana masu wasu abu yana samun wani amfani daga wanda ya ba mu rancen kamar yace zan baka rance amma kowane safiya sai ka zo ka wanke mini mota to wanke motan nan da yake yi riba ne baya halatta balle wanda zai ce to a bashi dubu sha biyar in dai ba wai dama sharadi bane akan cewa za a yi kasuwanci kuma shi ma ba za a ayyana masa abin da zai kawo ba shi ma za a yi shi ne bisa abin da ake samu na riba da asara haka za su raba shi duk wanda babu gurbu kan shi to babu gurbi دكتور فيه زيادة البيان ايه وهو ثاني وفيه زيادة ايه a ban gane ba mutum ne ya siya abin hawa sai ba mu wani a matsayin dai aiki da shi o oh, haya ko cikin kashe ne a to wannan ai kasuwanci ne mutum ne ya siya ya siya ya ke ce masa mashin ko ya sai mashin dubu dari sai ya ce to wani zan sayar maka da mashin da dubu ɗari da ishirin ka rinka biya kowane wata kana zuwa da kuɗi kaza kaza kaza kaza har ka gama biya ko wannan ne ba ku da yake insha Allah wannan ka ga rance ba ne ai to ba rance ne ya bashi ba ya fi da shi Thank you. ya danganci inda ake wai ana ana zaune ana inda akwai musulmai akwai wanda ba musulmai sai aka ce ai addu'a wani zai ka cewa to yin addu'a da turanci ya fi saboda ya jiyar da su wanda ba musulman ba wani kuma zai saboda wani fito da inda musulunci sai ya yi shi da larabci wanda kusan niyyar da ke gani ya danganci gurin da kuma maslahar da za a samu wanda kusan mutum ya addu'ar da yaren da za a ji zai iya zama aula akan yi amfani da yaren da babu wanda ne kila ma waɗanda musulman suke gurin su ba su ma san ake ba su dai kawai sun wakil da shi ne kawai sun fawala al'amarin su ga Allah in ya tsine musu shi ne kuma addu'ar ne ke shi ke nan to amma tun da ga irin rabbana atina fid dunya hasana ai kowa ya san wanda ya riga zama amma mutane na waje za ka mutum da addu'a amma kuma cikin addu'ar da akwai akwai matsaloli cikin addu'o'in yana addu'a amma kuma mummunar addu'a yake ta wani abokin da ya ce wani ne ce masa da haftu ila da umra ce ma sha Allah ce da auna alaikum jami'an wanda da auna alaikum ma na kamar mutunci ne ku dukkan lokaci لا يسامح ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا رحمة ضعفائك والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الراحمين المكان صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين